Alhamdulillahi kissa ce ta Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam da ƴaƴansa guda biyu Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da Bunyamin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wanda akwai wata shekara da aka samu yanayi na fari yankewa abinci ya yayi tsanani wannan dalili sai sa Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam sai tura ƴaƴansa daga cikin ƴaƴan nasa akwai Bunyamin dama shi Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yana ci a ƙasar Misra an riga an rike shi na abin da ya faru wanda ke kowa daga ya san kissarsa to wannan dalili sai annabi yaqub ya tura ƴaƴansa a gen su je su sake so kayan abinci a wannan ƙasa wanda yake akwai yalwarsa a wannan ƙasa a wannan shekara to bayan sun shiga ƙasan nan sun je sun sai kaya sun kammala to lokacin da suka shiga ƙasan sun gama siyayya annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana ganin su sai gane yan uwan shi amma su basu gane shi ba to a haka yana kuma sai annabi Yusuf wani ya zo mishi yana so wani daga cikin uwansa ya kasance tare da shi sai ya zaɓi ɗan uwansa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya suke to a ka'ida a dokar ƙasan duk wanda ya fitar da wani abu ba akan ka'ida ba to yana da hukunci da za a yi mishi na riƙewa ko ɗauri ko wani abin da ya kama da haka a wannan lokaci to sai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai ya ɗauki abin au da ake auna abinci na sarki sai ya sa a cikin ɗaurin kayan ɗan uwansa da suke uwa da uba ɗaya Bunyamin to baya sun gama siya ayarin su ya riga ya daga za su koma kinan ba su gama siya kaya sai daga baya sarki ya zo sai ana so a yi amfani da abun awon sa auna kaya sai aka ce ina abun awon sarki yake ba a gan ba a gan ba ya aka yi aka ta ce to ko ayarin can da ya tashi an manta da abin awon nan a cikin kayan su ta ce maza a shi a dawo da su har sun yi nisa sai aka je aka sake dawo da su bayan an dawo da su a buɗe kayan wannan cikin yan uwan ba a gani ba a duba nan ba a duba ana duba kullum cikin ɗauran kayan Bunyamin sai aka samu wannan abun awo na sarki to shi kenan Bunyamin ya yi laifi ta yadda aka samu abu da bai kamata a samu a cikin kayansa ba annabi Yusuf alaihi salatu wasallam manufarsa yana so ɗaya daga cikin yan uwansa ya kasance tare da shi ba su koma gabaki ɗaya ba zai samu farin ciki zai samu nishaɗi ba ya zama shi kaɗai ba to wannan dalili yasa daga nan bayan ƴan uwan sun koma sai suke san da annabi yaqub alaihi salatu wasallam ga abin da ya faru da su bunyaminu fa an zo a cikin kayan awon shi an samu abin awo wanda wannan ya zama laifi fa an rike shi sai annabi yaqub alaihi salatu wasallam ran sai ya ɓaci hankalin sai ya tashi mutuka wannan dalili sai Allah ya turo masa mala'ika jibrilu sai wahayi zuwa ga annabi yaƙub da cewa ya karanta yayi wani zikiri ya yabi Allah da wasu kalmomi Allah zai dawo mashi da 'ya'yan shi wannan addu'a da annabi yaƙub alaihi salatu wassalam yayi Allah ya dawo mai da 'ya'yansa ita ce kamar haka ya kasir ya دائم المعروف alladhi la ينقطع abada wala yuhsi ghayra da yake bukatar sai an shi su dawo ne sai ce radda alayyam nayya ya Allah ka dawo min da ƴaƴana kama kaman kai kana so ka ɗauki wannan addu'a kai ma ka kwatanta akan wata bukata ka damuwar ka in ba irin a ce an yi garkuwa da yan uwanka bane ba wani abin ka ya bata bane ba wani abu naka aka sace ba kai ba za ka ce radda alayya nayya ko Allah ka dawo min da abu kaza mota ta radda alayya sayyarati ko wani abu haka an ɗauke maka mota A kai wata bukata kake da to kawai za ka yi ambatancin guda uku daga nan sai ka faɗi abin da kake nema a wurin Allah amma da yake shi annabi yaqub alaihi salatu wassalam da wannan addu'a da yayi bisa umarni daga mala'ika jibrilu sai ya ce radda alayya ibnaji a wannan gaba ya kathir ya da'imal ma'ruf alladhi la yanqati'u abada wala yuhsihi ghaira sai ce radda alayya ibnaji amma kai idan ka ambaci wannan ya kasir ya da'imal ma'ruf alladhi la yanqati'u abada wa la yusihi ghaira anan sai kai wa annabi salati sai ka ce ga abin da kake nema a wurin Allah sai ya maka السلام عليك يا رسول الله